Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku maha tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Cibok 195 da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,026 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe wannan kungiya, ranar Talata da ta kasance ranar nuna ƙauna ta duniya da ake kira Valentine's Day. Ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan da har yanzu suke hannun ƙungiyar Boko Haram, ya aika da saƙon ko ta kwana ga ƙungiyar da ke fafatukar ceto 'yan matan, inda ya bayyana godiya da dukan ƙoƙari da suke yi. Bisa ga cewarsa, babu wanda yake ce musu komi game da 'yan matan. Ya ce babu wanda za su iya tunkara a ƙauyen domin sanin halin da 'ya'yansu ke ciki. Ya kuma yi tambaya da cewa, kuna da wani ƙarin bayani? Ko akwai yiwuwar za mu sake ganin su? Kana gani suna da rai? Menene gwamnatin tarayya take gaya muku? Muna fata kuna tattaunawa da su akan batun domin muna jin labarin abin da kuke yi kullum. Muna yi wa ƙungiyar Bring Back Our Girls addu'a kullum domin in ba domin ku ba, da tuna an manta da mu. Ya ƙarasa da rubuta sunansa da sunan ‘yarsa da har yanzu take hannun ƙungiyar Boko Haram. To, a shirin domin iyali kowace rana rana ce ta nuna ƙauna, muna kuma fata ba da daɗewa ba, Allah zai haɗa ‘yan matan cibok da ƙaunatattun su cikin alherinsa. Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance. Kimanin watanni shida da suka shige shirin domin iyali ya yi hira da waɗansu mata da Allah ya yi wa gidan dogo suka samu kubuta daga hannun ƙungiyar Boko Haram. Ɗaya daga cikinsu da ƙungiyar ta yi wa auren dole tana da tsohon ciki. To shirin ya sake komawa domin ganin halin da mai cikin da za saya sunanta take ciki. wannan aure da ake cewa ana muku aure a Sambisan sannan ya ake ɗaurin aure yana nan kamar yadda muka saba yi ne a nan gida a'a babu kawai in muna zaune kawai za su zo in su zo sai su yi printing wanda suke so ga wannan idan zan iya tuna kwanan baya da na zo nan na yi hira da ke na samu kina da ciki kusan wata bakwai mm. ah, ban sani ba ko ah, za ki iya min bayani yaya bayan da na barki bayan da ka bar ni da gaskiya na gode wa Allah ni ma ban san man akan cewa zan haifu ba domin na sha wahala sosai da ciki din na sha wahala na sha azaba to bayan ka tafi dai haifuwa ya zo ya kawo kai za a ɗauke ni a kai asibiti kwana na ɗaya a asibiti na biyu kafin na haihu an kai ni har specialist mm-hmm. da an kai ni haka dama har ana so a yi mini aiki Allah da ikon shi yaro ya mutu a ciki na Allah da ikon shi suka yi yadda suka yi suka cire yaro na sha wahala amma yaron bai sauka da rai ba tun lokacin da kike zaune kuma mun gaya wa duniya cewa ga abin da ya same ki mm. akwai wasu kungiya ko hukuma ko gwamnati da suka fito domin su ga sun taimaka miki musamman ma ko da lokacin da kike fama da juna biyu har lokaci da kika sauka? To, gaskiya na gode wa Allah na gode musu akwai kungiyar da sun sun taimaka mini ana ce ma kungiyar yan riski yan riski ana ce ma yan kungiyar yan rescue ko? eh hmm. sun zo sun bani abinci hmm. sun taimake ni da kuɗi sun bani filin kwanciya da su irin su kayan aiki kanana sun taimake ni da shi gaskiya na gode ba abin da zan iya faɗa na gode wa Allah na kuma na gode musu bayan wancan ba wanda ya sake ya zo sai kai din ne da yanzu da ka zo din to um, yawa irin ku mata da suka samu suka kubuce daga hannun boko haram suka dawo cikin al'umma suna fuskantar wani hali na rayuwa musamman cikin mutane da suke zaune da su suna musu kallo da wani irin ido haka nan mm. to ban sani ba ko ke kina fuskantar irin wannan yanayi to ani gaskiya dai a cikin gidan nan da tun na zo ba wanda ya taba min kallo in da na zo an karbe ni da hannu biyu wayanda muna tare sun karbe ni mama na mata karbe ni ba wanda ya juye mini baya mm. a lokacin da na haifu ma mutumin da muna gida ɗaya da shi nan shi ma yana cikin ɗaya daga cikin masu taimakona sun taimaka mini yanzu gidan da muna zama a cikin nan ma albarkacin shi ne shi ne ya taimake mu an ba mu gida muna zama an ba haka damu ba ba mu da gurin zama amma albarkacin shi ya taimake mu ya yi magana an ba mu gida muna zama shi ma yana cikin ɗaya daga cikin masu taimakona ban san watakila waɗansu mutane a waje shine ba sa son gani na tun na a cikin dajin nan ba amma da muna gida ɗaya kam sun karɓe ni. to mu koma ga lokacin da kuke hannun yan boko haram ɗin nan shi wannan mutumin da aka baki a matsayin mijinki eh. za ki iya tuna sunansa kuma ko kuna zama da shi ku yi hira da shi kamar yadda mace da miji suke yi wani irin mutum kika fahimci mutumin ni ban fahimce shi komai ba ina mishi ganin makiyina ne ko in yana min magana ba na mishi magana domin in ya zo yana nuna mini bindiga yana duka na yana bani azaba wahalan da yana bani ba na wasa ba kafin ciki ya shiga tsakanin da shi ma sanda ya nuna zai kashe ni ne kafin nan na yadda na ce to akan da rasa raina ban san watakila Allah ma ya gan abin da ya faru da ni ba a so na ba saboda haka bari in mika kaina kawai akan da rasa raina watakila ko zan sake in gan yan uwana shi yasa na mika mishi kai har ciki ya shiga tsakaninmu da shi shi mai suna bana sunan shi bana kuna biye da mu shirin domin iyali ya yi hira da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da waɗansu makafi suka rika yi wa fyaɗe a jihar Niger, wadda ta bayyana cewa gwamnatin jihar bata cika alkawalin da ta yi musu na kulawa da yaran ba. Shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa ofishin shugabar hukumar kare hakkokin ƙananan yara ta jihar Barista Maryam Kulu domin jin abin da ya hana hukumar cika wannan alkawali. Ga bayanin da ta yi wakilin Mustapha Nasiru Batsari. Ita uwar abin da ya kamata ta yi mana shine inda ya gama shan magani in ta gan yaron bai samu sauki ba sai ta dawo wajen mu ta ce mana gashi ya gama yanzu bai samu sauki ba kuma tana neman a sake mai da shi asibiti sai mu mai da shi asibiti kila a canza mishi magungunan da ake bashi makaranta kuma ya kamata a ce ta ita ma ta sa ido don mun tabbatar mun kai shi makaranta an mayar da shi makaranta ya fara makarantan an gaya musu zai fara zuwa to in ita bata taimaka mashi yasa na ce wannan ba zai yiwu mu yi mu kaɗai bai sai mun haɗa hannu amma ita bayanin da ta yi cewa abin da ya sa bata dawo nan ba aikatar ku jami'anta sun ce za su rika samun ta a gida shi yasa ta zaman ta a gida ba ku ga kamar ita ma tana da dalili eh ita ma tana da dalili gaskiya tabbas akwai wannan amma tunda ke ita take da ciwo din in ta gan ba a zo ba tunda akwai mutane mm, sosai mm. kai iyaye in kun ganin akwai wani matsala sai ku immediately sai ku gudo ku gya mana akwai waya ai ko ku buga waya ko ku zo ku same mu ba ku ga kamar suna da rauni tunda makauniya ce ita ma uwar ba ga kamar ita ma tana da rauni ya kamata ku dan dube ta na wani ko kuma duba ta musamman ma to dai tunda uwar tana cikin wannan hali din lalle za mu duba uwan ma mun tunda ba ta da lafiya a kwance take uwar ba ta da lafiya to ai ba mu ba mu ma sani cewa ba ta da lafiya ba ba mu ma sani ba to ka gani in ba ta da lafiya ai ba za ta iya ma ta kula da ɗan ba so dole ne a ƙara miƙe taimako ta wajenta sosai fiye da wanda za a ce shi yana magani ko yana da ƙarfi shi in Allah ya yarda za a yi yanzu yaron nan za ku koma tun da har yanzu bai warware ba cikin shi na ciwo za ku sake koma ko ya za ku yi a ina ji insha Allah ko jiya ma da muka ji labari din ai an je an dubi yaro din eh an ji an dubi din kuma za a kai shi asibiti kuma hatta ita ma in Allah ya yarda za a taimaka mata yanzu ina aka kwana game da waccan shari'ar na na makafin nan har yanzu suna can gida har sai karshen watan uku za a dawo koko ita alkali ta canza wani tsari a har yanzu muna dan saurara domin akwai dalilai sosai har yanzu police ba su samu sun canza su ma eh, caji inda suka yi ba domin ba su samu sun canza ba ka gani ba abin da za ta iya yi Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan Masanusa Adamu da kuma Mustapha Nasiru ba tsari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri. sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.